لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على شرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يرحم صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركم الله الأجواء يوم شاجع رمضان

sura ce makiyya gaba gidanta a bisa ga maganar mafi yawancin malamai kuma tana da ayoyi tamanin da tara kuma babba abin da take magana kai shine abin da ya shafi tauhidi da kuma yadda kafiran makka suke ikirari da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine mahaliki shi ya halittar duniya da kasa da sammai da kasa kuma kuma da haka ba za su bauta masa shi kare ba dole sai sun hada shi da abokanan tarayya sannan kuma tana magana kan yadda kafaran maka kuma suka dinga jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala a'a daga cikin halittunsa Ta kuma tabbatar musu da ingancin sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma makamacin su Allah subhanahu wa ta'ala ya mun jagora shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم الله سبحانه وتعالى يتمنى حامين wal kitabil mubin ina rantsuwa da littafi mabayyani Allah subhanahu wataala na rantsuwa da wannan suna da girman shi sannan kuma Allah yana mana bayanin cewa alqur'ani littafi ne mabayyani babu wani abu a cikin alqur'ani da ba bayyana ba komai an bayyana shi dalla dalla Allah ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan lallai mun sanya shi wato wannan alkur'ani ya zama to mai qur'ana ya zama to abun karantarwa abun karantawa arabiyyan da harshen larabci la'allakum ta'qilun da tsammani za ku hankalta domin ku hankalta wato qur'ani littafi ne na larabci saboda ka duk wanda yake so ya fahimci alkur'ani ya zama to wajibi a kansa ya koyi yaren larabci wanda ba ya larabci babu yadda za a yi ya fahimci alkur'ani yadda ya kamata sa'annan kuma Allah ya ce ya saukar da wannan alkur'ani ne domin mutane su hankalta da ma'ana su fahimci abin da yake cikin wannan alkur'ani domin larabawa wanda manzo Allah ya taso a cikin su su fahimci wannan wahayi da aka yi manzo Allah su kuma su isar da sakon zuwa ga sauran mutanen duniya gaba ki Allah ya ce mana la'allakum ta'qilun domin ku hankalta ku fahimce wannan yana tabbatar mana cewa Qur'ani baya sabawa hankali akwai wani karin magana da mutane suke yawan fada sai su ce Qur'ani sai su ce shari'a sabanin hankali wannan magana kuskure ne shari'a ba ta saba hankalin shari'a tana tafiya ne daidai da hankalin mutum da yake da inganci duk tunanin da yake da inganci da kuma hankali mai inganci to Qur'ani baya sawa masa in kaga mutum ya ce Qur'ani ya sawa wa hankali ko tunani to wannan tunanin gurbatacce ne amma da ingantacce tunani Qur'ani baya sawa masa idan kai baka fahimci hikiman wani hukunci daga cikin hukuncen hukuncen shari'a ba to kan tambayi waɗanda suka fahimta za su bayyana maka fasalu da zikrin kuntum la amma dai babu wani hukunci a cikin shari'a wani abu cikin alkur'ani ko hadisi manzo Allah wanda ya saba wa hankali da ingantacce Allah ce wa innahu fi ummil kitab lallai wannan alkur'ani yana cikin uwar littafi ladaina a wurin la'aliyun kuma littafi ne madaukaki hakimun mai cike da hikima Qur'ani yana cikin uwar littafi abin da ke uwar littafi ana shine launin mahfuz bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz sannan kuma Allah ya ce Qur'ani littafi ne madaukaki ne daukaka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce cikin suratu Abasa kalla innaha tadhkira faman sha'a zakara fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahhara eh, littafi alqur'ani littafi ne marfu'a wanda aka daukaka shi mutahhara wanda aka sarkake shi to shi yasa ya kamata mutum ya girmama alqur'ani bai kamata mutum ya wulakanta alqur'ani ba ya ajiye alkur'ani a kasa misali ko kuma ya ajiye alkur'ani ya dora wani littafi a kansa ko kuma ya ajiye alkur'ani ya rana wasa da shi duk wannan kuskure ne ya kamata mu san cewa alkur'ani littafi ne mai daukaka kuma ya kamata mu daukaka shi sannan kuma littafi ne mai cike da hikima babu wani hukunci a cikin a akwai hikima a cikin wannan hukunci idan bai bayyana gare ka ba ya bayyana ka ba ina fatan bane amma dai babu wani hukunci kawai da aka yi haka ba ta da wani dalili ba ko wata hikima ba a ciki na أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَرْحًا

أوجعوا وبطانة الأولين نعم إن شاء الله سبحانه وتعالى يجمعنا أفا نضرب عنكم الذكرى صبحا أن كنتم قوم مسلمين yanzu za mu kawar da kai daga saukar muku da littafi saboda kawai kun kasance mutane masu barna mana yanzu sai mu fasa saukar da littafi gare ku saboda kun zama ko mutane masu yawan barna a cikin al'umma wato Allah ba zai fasa saukar da littafi ba ba zai fasa saukar da wahayi ga mutane ba duk da cewa sun ki sun ki su yi imani sun ki su karbi wannan wahayi da aka yi musu su aiki da shi hakan ba zai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya fasa saukar da littafi ba ko ya fasa turo manzo da wahayi ba saboda me al'ummomi da suka gabata su ma haka suka yi da annabawansu da aka turo musu annabawa su ma ba su yi imani ba sun karya ta annabawansu kuma hakan bai hana Allah subhanahu wataala turo da manzani ba a bayan su saboda haka su ma kureshawa dan sun kasance masu barna masu karyata manzo Allah masu iskiri da addini wannan ba zai hana Allah subhanahu wataala turo a manzan Allah da wahayi ba shi ne abin da Allah yake nufi da afa nasrif an kuma zikra sabhan an kuntum qauman musrifin Allah ce wa kam arsalna min nabiyyin annabawa nawa ne da muka turo fil awwalin a cikin mutanen farko wa ma ya'tihi min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un kuma babu wani annabi da ya taba je masu a mutanen sun kasance suna masa izini amma kuma duk da haka Allah bai fasa turo da manzanni ba Allah ke fa ahlakna ashadda min batashan da suka yi ta izini suka yi ta karatawa har sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya halaka da mafi tsananin karfi waɗanda suka fi tsananin karfi a cikin su wa ma ba masal awwali Allah ce misalin mutanen farko ya riga ya shure a wuraren dama Allah ya bayyana ya kawo labarin su ya bayyana yadda suka karyata manzannin kuma aka halakar da su saboda haka shawa wannan ya kamata ya zama izina gare su dan suna barna suna karanta manzo Allah hakan ba zai yi sa ma Allah subhanahu wataala ya fasa turo da wahayi zuwa ga manzo Allah ba amma kuma idan suka ci gaba abin da ya sami al'ummomin da suka gabata zai iya samu su suma wannan yana nuna mana cewa mai da'awa mai wa'azi bai kamata ya ya ya ya daina ba dan mutane sun ki su karbi ka ba matuka yana kiran su ne zuwa ga Allah ko da mutane sun yi su karba ya ci gaba da yi aikin sa shine isarwa shiriya yana hannun Allah yanda Allah subhanahu Ta'ala bai fasa turo da wahayi ba duk da cewa mutane ba su yi imani ba da manzani ba to haka shi ne mai shi ma mai da'awa zuwa ga Allah subhanahu Ta'ala. ya dage ya ci gaba ya yi hakuri ya ci gaba da kiran mutane zuwa ga tafarkin madadaki ko da ba su karba ba idan Allah subhanahu Ta'ala ya nufi mutane da shiriya wata rana za su shiru ma ba su shiru ba shi ladansa yana wurin Allah ya riga ya isa ya isa da zafin Allah ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء فأنشرنا فأنشرنا كذلك والذي خلق الأزواج كلها وجعل الأنعام ما تركبون لتستووا على ثم ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا وإنا إلى ربنا لمؤمنون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala yasa'u da za ka tambaye su kai manzo Allah da za ka tambaye wadannan Qurayshawa man salaka samawati wal ard wane ne halittar sammai da kasa la yaquluna khalaqahunna al aziz al alim tabbas za su ce wanda ya halittar su shine al aziz Allah subhanahu wa ta'ala mabawai al alim wanda kuma shine saboda haka ba su da matsala da tauhidin rububiyya kamar da muka shafa da a baya sun yi iman da cewa Allah subhanahu wataala shine halittar sammai da kasa sun yi iman da cewa Allah subhanahu wataala shine yake saukar da ruwa sun yi iman da cewa Allah subhanahu wataala shine halittar su kansu amma kuma duk da haka sun yi su bautawa Allah shi kadai a shi idan aka ce la ilaha illallah ba wai ana nufin kawai muke yin ikirari cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine mai halitta ba ba wata kawai shi ake bukata da la ilaha illallah ba la ilaha illallah yana bukata kai iman da cewa Allah halitta sannan kuma ka kada ka shi da bauta shi kada kada ka hada wani abu tarayya da shi shi yasa duk da wannan imani da suka yi manzo Allah bai dauke su a matsayin musulmai ba gashi nan dai sun fara da bakin su la yakununa khalaqa al-azizul alim za su ce Allah subhanahu wataala mabuwayi masani shi ya halittar sama da kasa amma kuma duk da haka ba dauke su a matsayin musulma ko da ne suna shirka suna hada waɗansu abubuwa daban tare da Allah a wurin bauta saboda ka Allah ce za su ce Allah subhanahu wataala wanda wanda yake shi ne mabuwayi masani shi ya halittar wannan Allah kuma shine allazi ja'ala lakum al-ard shine wanda ya sanya muku kasa mahdan ya zama to shimfida yanzu to za ku iya tafiya a bayan kasa ba tare kuna tsoron faduwa ba za ku iya tafiya da kafafuwan da kafafuwan kuma ku tafiya a kai da abu hawa ku tafi daga wani gari zuwa wani gari ba tare da tsoron faduwa ba kasa kuma ba ta gidi da su haka Allah ya shi fida maku wannan kasan wa ja'alakum fiha subula sannan kuma Allah ya sanya maku hanyoyi a cikin ta la'allakum tahtadun domin ku shiryu zuwa ga cikin da za ku je ku iya tashi daga wani gari zuwa ga wani gari duk wannan rahama ce na Allah subhanahu wata'ala gare ku yace wallazi nazzala minas sama'i ma'an kuma shine wanda ya saukar da ruwa daga sama bi qadarin warqudu abin bukata mana ya saukar da ruwa warqudu ruwan da zai amfani mutane wanda zai sa shukan su yayi kyau ba tare da ah, ya saukar da shi ya yi kadan da abin gonansu ba zai fita ba haka na kuma bai saukar da shi ya yi yawa sai da zai halakar da su ya rusa musu ne ba ya saukar musu da ruwa ruwa abin da suke bukata shi ne a minas da ba'i ma an ke kadari ya ce fa an shabna bihi faldatan baita sannan kuma sai ya rayar da wata ruwan zai ya rayar da kasa matakiliya da zalika tukwadun kamar haka ne za a fitar da ko daga kaburran mana yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake saukar da ruwan zuwa ga kasa fatiriya wanda ko ina ya bushe babu alamar rayuwa a cikin sai a saukar da ruwan daga ba kuma kaga ko ina wato kore kasan ta dawo da ranta to haka nan kuma kuma bayan ku mutu kuna cikin ruwan ku kamar babu ku a ciki Allah subhanahu wa ta'ala da kiko ya sake tayar da ku bayan mutuwa ku yace wanda sai khalaqal azwaj kuma shine wanda yayi halittan wato khalaqal azwaja kullaha yayi halittan komai ya zama to dangin biyu ma'ana namiji da namiji. mace wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun kuma ya sanya maku daga jiragen ruwa da kuma dabbobi ni'ima ma tarkabun abubuwan da kuke hawa mana Allah subhanahu wa ta'ala shine ya hore muku waɗannan abubuwa ya ba ku dama ku yi a kera jiragen ruwa ku hau daga wani gari zuwa wani gari haka na kuma dabbobi ma kuna hawa ta irin sura kuri ku hau yadda kuke ne na eh. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mu kuma da dabbobi da ku hau. kansu yace li tasawu ala zuhuri domin daidaita akan bayan su. thumma tadhkuru ni'mat rabbikum na kuma ku tuna nemomin ubangijinku idan sawaitu alaihi bayan kun daidaita akan su wa taqulu kuma sai ku ce subhanallazi sakhkhara lana hada sarki ya tabbata ga wanda ya hore mana wannan wa ma kunna lahu muqrinin ba mu kasance muna da ikon sarrafa waɗannan abubuwa ba da ba dai ya hore mana ba wa inna ila rabbina lamunqalibun kuma lallai mu masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu wannan shine abin da ya kamata kowa ya yi duk sanda muka hawo kan waɗannan abubuwan hawa da muke tare da su saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya hore mana su misali dabbobin nema daga cikin dabbobi nima da ya hore mana mu hau kansu ne mai rakumi kaga rakumi dai kowa ya san cewa rakumi ya fi karfi mutum amma kuma duk da haka rakumi yana ma mutum biyayya karamin yaro ma zai ya rike igiyan rakumin ya ja rakumin kuma rakumin ya bi su tafi cikin da zasu wani zai zo ya ja igiyan rakumin rakumin ya durkusa kuma ya hau kanka ya yi tafiya a bayan ka wannan Allah subhanahu wata shi yayi mana wannan da ba dan haka ba da ba mu isa ka mu mun za mu hau kan saboda raƙuma dai ya fi karfin mutum ko ba haka ba ne haka nan kuma jirgin ruwa ka hau kan jirgin ruwa Allah subhanahu wa ta'ala shi ke sarrafa shi ke ya kada iska madadin wanda zai sanya da jirgin yadda ya kamata saboda haka duk sanda mutum ya hau kan waɗannan abubuwa zai yi tafiya daga wani gari zuwa wani gari ya kamata wannan tafiyan ya tunatar da kai neman Allah a gare ka sannan kuma ya tunatar da kai tafiyar ka babba zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa yake subhana da isa fara lana hada sarki ya tabbata ga Allah wanda ya bore mana wannan wa ma kunna lahu mukrin ba mu kasance za mu iya sarrafa su mu samu rinjaya akan kuma da ba da Allah yi ba sai kuma yake wa inna ila rabbina la mukallu kuma lallai mu zuwa ga ubangijinmu ne za mu koma kenan wannan tafiyar da za ka yi ka tashi daga lokwata misali za ka tafi abuja ko ka tashi daga lokwata za ka tafi lagos wannan tafiyar da za ka yi ya kamata ya dinga suna maka cewa kai fa matafi ne a duniya kana kan hanyar tafiya ne zuwa ga lahira ina ba san bane tafiyanka na duniya ya kamata ya tunatar da kai da tafiyanka na lahira wannan da dama cikin alkurani Allah subhanahu wa ta'ala sai ya dabba nabbatar da mu wato ya jawo hankalin mu da wani abu daga cikin nimomin da ya mana nan duniya ya tuna mana da na lafiya kamar da ya zo a magana akan wanda zai tafi aikin haji Allah subhanahu wa ta'ala yace masa mai yace ya rike su sai yace masa mai yace wa tazawwaj fa inna khayra zad attaqwa ma'ana in za ka yi tafiya zuwa ga aiki haji ka rike kudi ka rike kudi da abinci da abinta da duk abin da kake bukata amma kuma fa ka sani mafi alkhairin guziri shine ne shine takwa ma'ana wannan kudin na takwa shine na tafiya ka zuwa ga ina zuwa ga lafiya ina ba tambari haka na kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana magana cewa ya sauka mana da tufafi eh yace me walibasu takwa khair ko ba ka bane tufafi da kawai shi ne mafi alheri saboda haka yanda kake son sa tufafi ka tuna cewa ya kamata fa ka yi aiki wanda zai sa ka samu tufafi mai kyau a ranar tashin kiyama saboda waɗannan abubuwa nimomi ne waɗanda ya kamata suna suna mana da tafiyar mu zuwa ga lahira sa'annan kuma wannan ayan shi ne ayan da manzo sallallahu alaihi yake karantawa duk sanda zai tafiya duk sanda manzo sallallahu alaihi zai tafiya daga wani gari zuwa wani gari yana kan sau uku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ya karanta wannan ayan subhanallazi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina lamunqalibun sai ya karanta wadansu azoyi daban Allahumma اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما فرض اللهم هون علي سفري هذا واطوي عني طوله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكعافة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال wannan shi ne addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa duk nan da zai yi tafiya idan ya tashi dawowa kuma sai ya karanta wadannan addu'o'i kuma ya kara da cewa ayyuna sa'iduna abiduna li rabbina hamidin waɗannan su ne adowai da manzara salam yake karantawa duk sanda zai yi tafiya da muka dubi ma'anin waɗannan adowai za mu gan cewa su kunshi abubuwa masu kyau wanda kowane matafi yana da bukata saboda ka yana da kyau ku koyi waɗannan adowai mu dinga karanta su duk sanda za mu yi tafiya na'am وجعلوا له من عباده إن الإنسان لكفور أن اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم

Allah ce waje a lahu min ibadihi juz'a kuma sun sanya mashi su kafiran Makka su Quraisha wannan sun sanya ma Allah subhanahu wata'ala min ibadihi juz'a wato daga bayinsa sun sanya masa wani bangare me suke me me me Allah subhanahu wata'ala yake da wannan ma'ana suna jingina wa Allah subhanahu wata'ala ɗaya daga cikin bayinsa shine sun sanya wani wasu daga cikin bayan ka zama to wani bangare na Allah subhanahu wataala ina ba bangare sun sanya ma'ana wannan abu wato suna jingina wa Allah subhanahu wataala ya da daga cikin bayan ka Allah ya ce innal insana la takuru mubin lallai mutum wato mai yawan kafirci ne mai mutunci ne mubin mai bayyana mutuncinsa ina ba bangare mutum yana kafircewa haka kuma yana bayyana wannan kafircewa wannan shine halin dan adam waɗannan kafiran suna jingina wa Allah subhanahu ta'ala ƴaƴa mata saboda ne cewa suke mala'iku ɗayan Allah ne mata saboda ka wannan aqidan su ya kunshi wato abu na farko ya kunshi cewa suna dawar cewa Allah subhanahu ta'ala ya ya ya yi sa'annan kuma abinda ya haifa ma ba namiji ba mata ya haifa sa'annan kuma sun rage darajojin mala'iku sun mayar da su wato mata alhali kuma ba mata ya bane mala'iku ina mata bane saboda haka wannan maganar su magana ne mai karfi mai girma sosai shi suna jingina wa Allah 'ya'ya mata alhali su kansu ba sa son 'ya'ya mata shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana amittakhadha mimma yakhluqu banati wa asma'u bil banin shin yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wato mata daga cikin abin da ya yi halitta wa asmakum bil banin ku kuma ya zabe ku da maza ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi zabi wani abu da cikin halittun ya zabi mata wanda ku kuna gani kaskanta su ne Allah ya zabi mafi kaskanci ku kuma ya ba ku mafi girma ya zabi mata ya ba ku mazaje Allah ke wa idza bushira ahadu bima qurba lirrahmani matalan idan aka ba da daga cikin su bushara na abinda yake bugawa ubangiji mai rahma misali mana abin abinda yake jingina wa Allah idan shi aka ba ku tara cewa matan ta aiki ya mace me yake faruwa da shi balla wajhuhu wajen. sai fiskan sa ya wuni yana murtuke wa huwa qabil sannan kuma yana cikin tsananin baki saboda kawai an ce maza matan shi ta aiki ya mace a wani aya aka kuma ta ya yatawara min bi ma ayumsikuhu ala huni am yatisu bi turab Allah yace ya tawara min alqawmi dan an ce mai kawai matan shi ta aiki amsi sai ya fara yana koyi ma mutane baya so mutane su gani saboda mai abun kunya ne gare shi a tunanin sa kenan yana ganin abun kunya ne a ce matan shi ta aiki amsi Allah yace ya tawara min alqawmi bi su'i ma mushrabi yana koyewa daga mutane kuma da mummuna abu da aka ba shi musharar sai ya zo kuma ya fara tunani a mu ala hudi yanzu zai riki wannan aiwon da aka masa bisa ga wulaganci da kaskanci am ya dusu sutura ko kuma ya birne shi a cikin kasa Allah ya sa'a ma ya kuma. wannan abu da suke hukuntawa ya munana saboda ka shi yana ganin ya mace abu kaskanci ne amma kuma yana jikina wa Allah subhanahu wata'ala wannan abu ta ne awa bayyana sha'u bi ilmiyyati wa huwa fil khitab ghayr bi yanzu ko da za ku dingina wa Allah abu sai wanda ya zama to an yi renon shi ne fil hilyati a cikin kwalliya mace kenan wanda aka reno aka reno shi a cikin kwalliya wa huwa fil khisami ghayr mubin sannan kuma idan ma akwai kusuma ba zai iya bayyana da hujjarsa ba ma'ana mace tana da rauni irin wannan halittar mai rauni shine za ku jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala kawai kenan abinda suke hukuntawa ya yi wuni sosai suna suna suna jinginawa na abinda su kansu ba su yarda ma kansu ba sannan kuma ayan tana nuna mana cewa mace Kamanansa shine ne shine ado ko ba haka bane duk matan da ba ta ado za ka san cewa ba za ta yi kyau ko ba haka bane saboda haka haka Allah subhanahu wa ta'ala yayi halitta mata Abu ado ke mai sai sa ake awa man kyau ne ne wanda aka rero shi a cikin kwalliya tun daga haihuwar mace ɗaya mace za a ana a zo za a da kunnen don a sa mata ɗan kunne ko ba ka bane a fara neman da za a yi a yi mata kiso ko wani abu haka dai a sayi kyau idan babu wannan kwalliyar sai ta zama tana da nakasa saboda kamalan mace shine kwalliya sabani namiji kamalan namiji shine ne ba kwalliya ba ne shi ne zurfin tunani da hankali da fasaha a wurin magana da hakuri da juriya da jarumta wannan shine kamal nabi to ga duk sanda namiji ya koma yana kitso misali ko yana shafe shafe yana abubuwa irin na mata to ya nakasa kansa ina mata mun fahimci wannan Allah ya halice shi da kamala shi kuma yana neman ya mai da kansa baya yana koyon mata haka na kuma duk sanda mace ta zo ta bar kwalliya ta koma tana abubuwa kamar mazaje to ita ma ta yi ma kanta ta waya saboda me ga yanda za ta yi ta samu kamala ta bar ta koma tana wani abu kuma daban na ta waya وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أتيبوا خلقهم تتكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من

وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا الذي كما سكتن ملائكة ودتسو bayan Allah mai rahma ne sun sanya wato ina za wato mata allati ashhadu khalqahu suna nan sanda muka yi hadisin su ya aka yi su a nan suna suke ya ya suka zo suka kudurta a zukata su cewa mala'ikun nan fa mata ne alifi a shan yiwu sun halitti halittar su suna nan sanar kai halittar su alifi sattuk tabu shahadatu wa yi sunalu Allah ce wannan abin da suke shaidawa a kansa za a rubuta shi wa yi sunalu kuma za a tambaye su a ran tashi kyamar ina suka samu duniya a kan wani alifi wa ƙalu kuma suka ce lausha a rahmanu ma abadnan suka ce ya ubangiji mai rahma ya dan dama da bau bauta musu ma'ana wadansu suka cikin Quraishawa cikin larabawa masu bautawa mala'iku suna kama hujja da cewa da Allah ya gan dama ya hana mu bauta musu da ya hana shi ne ma'ana wani magana Lausha a rahmanu ma habata da ubangiji ya da ubangiji mai rahma ya gan dama da mu bauta musu ma Malamu bi zalika min ilm Allah yake ba su da wani ah, ilimi cikakke akan wannan lamarin in hum illa yaqulu su kawai ba wani abu suke yi ba amma ce kariya kariya ne kawai suke kirgawa suke kirkirowa wato su anan abin da suke kokarin su nawa manzo Allah shine ma'ana abin da muke yi Allah ya yarda da bi ma'ana da Allah bai yarda da abin da muke yi ba ai da ya hana shine da wuta a rahman ma ma abadna da ubangiji ya so da wani rama ya so da ba ko na ko ka tunda hana mu ba kenan ya yarda da abu da muke yi wannan kuma kariya ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana mene wala yarda li ibadihi kufur Allah subhanahu wa ta'ala baya yarda da ne ga bayin sa'annan kuma nema suke su kafa hujja da kaddara akan sabo suna shirka suna ganin Allah suna cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kaddara mu haka da bai kaddara ba da mu haka ba wannan shi ma kuskure duk wanda ya zo yana kafa hujja da kaddara akan sabo akan laifi wannan yana jinginawa Allah subhanahu wataala zalimi saboda ne ta yaya Allah zai kaddara mutum ya yi laifi sannan kuma ya kama shi da wani laifi a kan sani wannan ai zalunci ne kuma haka bane saboda haka Allah subhanahu wataala bai tilasta ba kowa akan laifi ba Allah ya ba mutum zabi mutum shi ke zama aikinsa idan ka zaɓi aikin alheri Allah sai ya ba ka lada ya nemi ka masa lada kai idan kuma ka zaɓi aikin shari sai kuma Allah ya kama ka da wannan shari ya azabtar da kai saboda haka kuskure ne mutum ya kafa hujja da kaddara akan samunsa wannan shine akidan waɗanda ake kira aljabariya suna gani dan adam ba shi da zabi duk abin da yake yi tilasta ce aka yi Allah subhanahu wa ta'ala shi ya tilasta ce akan wannan aiki alhali ma wannan ba haka wani da za ka ce musu ka dauki guba ka sha idan Allah ya kaddara za ka mutu za ka mutu idan Allah bai kaddara ba ba za ka mutu ba shi kanshi ba zai da ita wannan kuma ba a cikin ya san ya san abu mai kyau ya san abu mara kyau to ka taya ya zai zo ya zali abu mara kyau kuma ya ce Allah ne ya tilasta shi akai saboda wannan ba hujja bane a gare shi sai fa Allah ya ce ba su da wani ilimi akan wannan abu da suke fada sai Allah ya ce In minhum illa ya yakhrusun su ba komai bane suke a face kariya kawai suke Allah ce am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun Allah ce shin mun ba su littafi ne kafin zuwa alqur'ani saboda ka su da wannan littafin da muka ba su shine suka rike kam ba za su sake ba shin akwai littafin da muka sauka muka sauka musu wanda muka ba su umarni su yi shirka babu wani littafin da muka sauka musu da wannan Allah ce bal qalu inna wajadna aba'ana Allah ce a'a ba wani kafi ban aka sauka musu wanda suke kafa hujja da kawai abinda suke kafa hujja da shi shine ne qalu inna wajadna aba'ana suna cewa lallai fa mun samu iyaye ala ummati mun samu iyayenmu akan wata addini wa inna ala atharihim mu kuma bisa ga gurabansu muke bi muna bin sawu saboda wannan kawai shi ne babban dalilin mun samu iyayenmu akan wata addini kalmar umma ana ana nufin addini ba wai al'umma jama'a mutane ba kalmar umma cikin alqur'ani yana zuwa da ma'anoni guda uku wani lokaci yana zuwa da ma'ana addini kamar da ya zuwa wata aya inna wajadna aba'ana ala ummatin ay ala dini kamar da ya zo kuma cikin sautin anbiya inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budu umma anan wannan aya ba ana nufin al'umma mutane ba ana nufin addini ay dinukum dinun wahid wa ana rabbukum ina ba ta bukari sannan kuma kalmar umma ta alkur'ani wani lokaci yana zuwa da ma'anan wato lokaci mai tsawo eh, yana zuwa da ma'anan lokaci mai tsawo misali a cikin suratul yusuf a lokacin da wannan wayannan kristoni guda biyu da suka zuwa tare da annabi yusuf a cikin prison bayan sun fita ai annabi yusuf ya ce daya za a kashe shi daya kuma zai zama su daga cikin wanda za su ga halarci fadar sarki to shi wannan din da yake halartar farin sarki ai ya manta da annabi Yusuf da ya samu din dada a fadar sarki sai da sarki ya zo ya yi mafarki yana nemo wa zai fassara masa wannan mafarki a lokacin da ya suna da annabi Yusuf Allah na wa qala allazi naja minhuma wa dakara ba'da ummati ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun alladhi wa qala alladhi naja minhum sai wanda ya tsira daga cikin su su biyu a cikin wannan sunoni wa dakara ba'da ummati sai ya tunani bayan tsawon lokaci ma'ana sai bayan lokaci yayi nisa sanne ya tuna da annabi Yusuf Yadda ana ulanti uku bi tawli ni zan ba ku labari akan fassara wannan mafarki fa arji kutura ne zan je ga kuma wanda zai fassara saboda ka umma a wannan aya na nufin ne ba da muddatin tawila ma'ana bayan lokaci mai tsawo sannan kuma kalmar umma cikin alkurani yana zuwa da mana al'umma mutane kamar da Allah ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada to haka anan a ga kalmar umma yana nufin jama'a mutane saboda haka waɗannan kafin cewa suke mu mun samu iyaye mu akan wata addini to haka mu muna jin sawo iyaye mu ne wannan shine kawai hujjar wannan kuma ba hujja bane wannan fata ne saboda haka duk sanda mutane ana kiran su zuwa addini Allah subhanahu wataala ana kiran su zuwa ga wato sunnan manzo Allah sallallahu kuma suna kafa hujja cewa ba za su bi ba saboda iyayen su ba su bi ba to su san cewa suna koyi wadannan kafirai ne kuma suna kan hanyar bata addini shine abu da Allah subhanahu wataala ya sauka su hali kuma abu da manzo Allah ya karanta a cikin hadisi ba ba al'adar mutane ba ko al'adar iyaye ba Allah subhanahu wataala ya samu rai ina zan tsaya insha Allah abinda muka ne ya ga badan sa inda kuma kai kuskure ne ya fi mana wani kalama bi hamdika sallallahu alaihi wa sallam astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi kuma akwai hikima a ciki abinda da yawa ya fi da samu da bayan da ke kokarin faifar da mutane kenan wato shi gado a shari'a ba gina rabon gado a shari'a bisa ga jinsi wa. wannan shi na kusa mutane da yawa sani ba kenan ma'ana abinda shari'a ta lura da shi wajen raba gado ba jinsi magana ba ko wata dalili ne ko wata mace wanda ba kwata kwata wannan ba mu shari ba ba ya cikin lissafi ko hikimar shari'a wajen raba gano shari'a ta lura da wadansu abubuwa ne da daga cikin abubuwan da shari'a ta lura da su shine kusanci magada zuwa ga mamaci idan kusancin ka ya duk sanda kusancin ka zuwa ga magada ya fi karfi to ka san samun kaso duk sanda kuma kusancin ka zuwa ga kuma ya yi nisa ka kula da cewa ko da zo ba za ka samu na ba ko ba za ka samu yana da kadan abu da karami ne wannan da cikin abin da ke rasa sa lissafi na kuma daga cikin abin da ke rasa sa a wajen rabon gado shi ne nauyi da aka daura ma kowane mutum ina masa misali wanda ya zama to shari'a ta daura masa nauyi to sai zama to an ba shi taimako sai a ba shi kaso mai yawa wanda kuma ba a daura masa nauyi babba ba sai a ba shi karamin kaso saboda dama babu wani nauyi a kansa wannan shi na kuma yi tasiri wajen ba namiji eh, kashi biyu na mace ina wajen ga saboda ne shi namiji an lura da cewa zai yi aure zai dauki nauyin matarsa da yaransa ita kuma mace wani ne zai zo ya aure ta ya dauki nauyinta ina fata mun gane to saboda wannan sai zaman to namiji yana bukatar a kara masa wani abu saboda nauyin da shari'a ta daura a rijalu qawwamuna 'ala nisa ina fata mun gane saboda haka wannan nauyin da aka daura ma namiji shi yasa aka dan bashi wani abu kari akan na mutum da ita an riga an dauki nauyin ta mace duk marhalan rayuwar daga baki da babu inda aka daura masa nauyin nauyin wani sai dai a dauki nauyin ta tana gidan iyayenta iyayenta za su dauki nauyin ta tana gidan mijinta mijinta zai dauki nauyin ka ina fata mun saboda haka ba daura mata wani nauyi ba shi yasa shari'a ta bata ah, kaso kashi da na ah, na ina fata mun saboda haka shi yasa nace idan mutum ya fahimci hikiman rabawan za ka san cewa bai saba hankali ba ina fata mun babu wani hukuncin shari'a da ya saba wa hankalin mutane kuskure ne a cewa shari'a sabanin hankali shari'a ba ta saba hankali shi yasa ibnu tayyiba sai da ya rubuta littafi a wannan wannan matsalan ya sa masa suna dar'u ta'aru baina an-naql wal aql ma'ana wato tunkude cin karo tsakanin wahayi da hankali yake babu cin karo tsakanin wahayi da hankali duk sanda wani ya zo da sa ya ce wahayi yana cin karo da sa ya san cewa sa ita ce su masu kiliya amma dai hankali ingantacce ba ya cin karo da